Wannan galaba ta Donald Trump manuniya ce da a fili ke fayyace mahimmancin masu kada ƙuri'a a mulkin demokradiyya, in ji Abdurrahman Alkasum mai sharhi akan al'amuran siyasar duniya, wanne yake cewa karɓe shugabancin ƙasa daga hannun Democrat don mayar da shi hannun Republican abu ne da ke jaddada wayewar talakawan amurka kan maganar zaɓe. al'umma amurka su suka san inda kansu ke ciwo kuma su suka zaɓen kansu abin da ya dacewa da su kuma wannan shi shine ake son ya kasance a kowace ƙasa ta duniya ya kasance al'ummomi suna ya zaɓen kansu tsarin da suka gani ko mutanen da suke ganin shi daidai da ta su. A kana ganin a yau Donald Trump shine ya fi cancanta da ya shugabanci Amurka a bisa la'akari da yanayin da ake ciki a yau game da tafiyar siyasar duniya? To gaskiya ana iya cewa wani mutum ne wanda ya iya saboda kuma ganin abin da ya can baya bisa magana samo da ayyukan yi da tattalin arziki da wasu abubuwa shi yasa kin yanzu kuma suka ƙara shi yarda. idan ma ana iya cewa kawai dora ne za yi daga inda ya tsaya ko daga abin da ya iya ko su kasashen turai ko na afirka ko su kasashe wanda ke suka shi kawai ina ganin kowa ya iya da nashi kowa ya iya abin da ke gaban shi akwai wani abin da kake ganin ya kamata nahiyar afirka ta jira daga shugaba trump duk da cewa a wa'adin da ya yi na farko a shekarun baya an yi ta zarginsa da cewa bai ɗauki afirka da wani muhimmanci ba To ai ba shugaba ba ne na Afirka, shugaba ne na Amurka. Amurka suka zaɓi shugaban su ya jagorance su. To kenan ita ma Afirka kuma kowace ƙasa in ta zaɓi shugabanta ya yi mata aiki ita za ma aiki ba yiwuwa ku zaɓi shugabanku kuma ya ma wata ƙasa aiki. Kuma zai kasancewa wuta idan ana tunanin wata ƙasa ta zaɓi shugabanta kuma wasu al'ummomi suna nan gehen duniya suna jira su zaya ma aiki ko su zaya ma umarni. Babban editan jaridar L'Independent Police da har maman ya ɗora alhakin faɗuwar Kamala Harris a wannan zaɓe kan wasu kurakuran da ya ce gwamnatin Joe Biden ta tafka a ciki da wajen ƙasar. Yayin da Donald Trump ɗan takara ya samu karɓuwa a wajen wasu masu bakin faɗa a ji. Trump ya samu manya-manyan masu kuɗi na Amurka wanda suka hito suka zuba mishi kuɗi kuma suka hito kwansu da kwalkwatarsu suka bi shi sau da kafa aka yi ta yakin zaɓe tare da su. Hmm. To ga wannan abin ana iya cewa ya gyara shi. Na biyu eh, yakin Ukraine da Rasha ya taɓa kasuwanci da arziki a duniya. To wannan abin shi kanshi Amurka bai bar ta baya ba akwai nazari ma da ya nuna a lokacin mulkin Trump kamar kasuwanci ya yi haɓaka a Amurka idan mai mulki ya ce ya ko kashin wada shari'a a amurka ita kadai ba ta isa sai ka haɓaka kasuwanci sai zaman kashe wando an ga ya rage sosai darasi na fari shine duk mai iko sai ya aiki da menene talakanshi shi suka hi karkata menene suka hi so a gyara musu. Yanzu kam hankula sun karkata wajen ganin yadda za ta kaya a wa'adi na biyu na mulkin Donald Trump a yayin da al'ummomin kasashen duniya ke fatan ganin kasar Amurka ta taka birki wa kashe-kashen da ake zargin gwamnatin Democrat da rufe ido kansu wato yakin Isra'ila da Falasɗinu da wanda Rasha ta shafa shekaru tana gwabzawa da Ukraine kamar yadda a ɗaya gefe nasarar ta ɗan takarar Republican ka iya tada hankulan bakin haure a Amurkar. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.